akwai alhaji atiku durbi birnin magaji a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na jihar zamfara a mazaɓar zamfara ta arewa ko amince ko amince akwai alhaji abubakar yargera daga mazaɓar zamfara ta yamma a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na wannan yanki ko amince akwai alhaji awwalu garba alhasai a matsayin ma'ajin jam'iyyar apc na jihar zamfara ko amince ko amince akwai alhaji aliyu zaki mafara a matsayin mataimakin ma'ajin jam'iyyar apc na jihar zamfara ko amince akwai honorable nasiru muhammad gumi a matsayin babban sakataren jam'iyyar apc na jihar zamfara ko amince ko kun ko amince nasiru muhammad gumi ya zama sakataren jam'iyyar apc na jihar zamfara honorable sa'adu suleiman shi shine mataimakin sakataren jam'iyyar apc a jihar zamfara wanda kuka zaba ko amince ko amince akwai barista babangida abubakar musau a matsayin mai bada shawara a kan lamuran shari'a na jam'iyyar apc ta wannan jihar tamu ta zamfara ko amince akwai wani abu salmanu sani haidara da kauran na moda a matsayin mataimakin mai bada shawara a lamuran shari'a na jam'iyyar apc a jihar zamfara ko amince ko amince akwai alhaji mamuda garba gusau a matsayin sakataren kudi na jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince da bakin ku an kai ku na zaɓe shi akwai alhaji faruk bello alhaji faruk bello a matsayin mataimakin sakataren kudi na jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince ko amince akwai a ah, honorable bello soja baƙi so a maradu a matsayin sakataren yada labarai na jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince ko amince baƙi so a zo sakataren ku akwai honorable kabiru aliyu kiwa a matsayin mataimakin sakataren yada labarai na jam'iyyar apc ta jihar samfara ko amince ko amince akwai honorable kabiru rabiu sannan maru a matsayin babban mai bincike wato auditor na jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince ko amince akwai lawali bello biyara a matsayin shugaban Alhaji Ibrahim a matsayin mataimakin youth leader na jam'iyyar APC ta jihar Zamfara ko amince ko amince muna da mande gungudu a matsayin a shugaban matasa na zamfara na mazaɓar zamfara tsakiya

samfara ta arewa ko amince akwai alhaji bello mai tangaram a matsayin shugaban matasa na mazabar zamfara ta yamma a jam'iyyar apc ko amince akwai honorable hussein dan isa kusau a matsayin sakataren walwala na jam'iyyar apc a jihar zamfara ko amince akwai malam bilal ahmad a matsayin mataimakin sakataren walwala na jam'iyyar apc da za a zamfara kuma amince akwai nasiru makaho a matsayin shugaban mutane masu bukata ta musamman wato physically challenged persons a matsayin shugaban wa'annan mutane na jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince ko amince yaki ya kawo ga ya mata hajiya nafisa ahmad marafa a matsayin shugaban mata ta jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince matsayin shugaban mata ta yankin zamfara amince sai hajiya jamila ibrahim tsafe a matsayin shugaban mata ta yankin zamfara tsakiya ko amince ko amince akwai hajiya asabe isa gumi a matsayin mataimakiyar shugaban mata ta jam'iyyar apc ta jihar zamfara kun amince kun amince akwai sadiya muhammad jaja a matsayin shugabar mata ta jam'iyyar apc a mazaɓar zamfara ta arewa kun amince akwai alhaji abubakar usman gora a matsayin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc ta jihar zamfara ko amince ko amince malam ahmad ismail a matsayin mataimakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a matakin jihar zamfara ko amince jama'a ban jin kowa ko amince sai injiniya ibrahim isa bilbis a matsayin ex officio one ko amince hajiya huraira ibrahim karaci a matsayin ex officio two ko amince akwai usman allah bani nasarawa godon a matsayin ex officio three ko amince akwai alhaji altina mai gidan daji book a matsayin ex officio fo ku amince ku amince da wannan zaɓe wa'annan mutane da muka karanta ƙarƙashin jagorancin alhaji surazo garba mai katako su 36 daga yau 27 ga watan 11 shekara ta 2021 sun zama zababbi shugabannin jam'iyyar apc a matakin jihar zamfara ko amince ko amince daga yau wa'annan mutane su ne kuka zaba bayan kun yi zama kun yi sulhu tsakaninku kun ka yadda kuka zaɓe su muna taya wa'annan bayan allah murna kuna kuma yi musu addu'a ubangiji Allah ya ba su iko sauke wannan nauyi da ku kuka rataya musu amin Allah ya ba su ikon yi mu ɗaya bayan ɗayan mu adalci jam'iyyar APC jam'iyya ce mai magoya baya a jihar Zamfara sama da mutum miliyan uku saboda wasu dalilai da yasa shi yasa muke mu a gayyato shugabannin jam'iyya a matakin ƙananan hukumomi kawai mu kuma gayyato shugabannin jam'iyya a matakin mazaɓu 147 domin a yi wannan taro lafiya a wace lafiya muna fatan Allah ya samu wannan zaɓe albarka amin amin B C gaskiya ku yi bacci kamata yanzu an yi zaɓe in ku da kyau ya yi rare karama apc daga ƙananan hukumomi goma sha hudu da kuma shugabannin mazaɓu ɗari da arba'in da bakwai da suka taru a wannan wuri domin zaɓen shugabannin jam'iyyar apc a matakin jiha ina muku zuwa da sallama iri ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kuka sani ranar sha uku ga watan goma an yi taro irin wannan a matakin mazaɓu 147 da ke jihar zamfara domin zaɓen shugabannin jam'iyyar apc a matakin mazaɓu a duk wani jihar zamfara haka kuma mun sace komawa ranar 20 ga watan goma shaɗai muka zaɓi shugabannin jam'iyyar apc a matashin ƙananan hukumomin sha hudu da ke faɗin jihar zamfara yau ma cikin ɗayawar allah sarfi mun sake taruwa a wannan wuri yau 27 ga watan shaɗai domin mu zaɓi shugabannin jam'iyyar apc a matakin jihar zamfara kamar yadda kuke bibiye da mu uwar jam'iyya ta ƙasa ta ba da dama domin a yi wannan zaɓe kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyyar apc ya tanada da yake mu masu bin doka ne da oda ko masu biyayya ga shugabanci duk sharuɗan da an ka shirya an ka tsara wannan jam'iyya wata kinta zamfara ta cika shi mun sai form an tantance ma'anar cewa yau kuma Allah ya raya mu ga mu zo da biyan wannan zaɓe da yake mu masu biyayya ne muna biyayya ko muna da haɗin kai mun taru a wannan wuri ba don mu yi zaɓe ba mun taru ne domin mu tabbatar da zaɓe ku kun yi da kanku shugabannin jam'iyya a matakin ƙananan hukumomi da mazaku ku da uwan ku da tsarin mulki ya ba dama ku yi zaɓe ku ne za ku yi wannan zaɓe kamar yadda bayani ya zo mana yanzu cewa kun haɗu yau da safe kun tantance mutum talatin mutum talatin da shida a matakin jihar sassara waɗannan shugabanni wanda za mu ci wannan jami'a a matakin jihar Zamfara. Za mu kira sunayen waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya. Idan da bakin ku an ka yi ko kuma da sanin ku an ka yi idan mu kira sunan mutum kun yi da shi kun amince za ku daga hannuwanku da katin ku na jam'iyyar apc ku ce mun amince da shi wanda idan mun gama za kuma mu tabbatar da su a matsayin shugabannin jam'iyyar apc a matakin jihar zamfara apc gaskiya ban ji wallahi Fire. jam'iyyar apc na jihar zamfara alhaji surajo garba mai katako alhaji surajo garba mai katako ai nan nan nan nan kasa nan kasa nan kasa nan kasa nan kasa jama'a jama'a jama'a a matsayin shugaban jam'iyyar apc jam'iyyar apc na jihar zamfara kun amince katako kashe mai katako yau ko an kashe mai katako a yau ko an kashe mai katako a yau mai katako na da kwamandodi bayanai sani abin da kuka son ku sani da yadda Allah adalci ka kasance mai bin doka da oda amma kuma imani mafi abin da shi ne ka kare kankana duk wanda ya kokarin halaka ka ku kasance masu bin doka da oda masu bin doka da oda masu bin doka da oda kada ku taba kowa wa dukiyar kowa kan ku nemi rayuwar kowa kada ku ji ma kowa amma ku yi siyasa mai mai ma'ana ku yi siyasa mai ma'ana ku shiga lungu da zago mutanen zamfara sun san wane ne marafa abin da ya rage kawai ku tunatar da su koran kuwa na yi ban kafara da yadda Allah da izinin Allah da mana can sai mun mai in Allah ya yadda wannan jihar wannan jihar sai mun karɓe ta daga 'yan jari hujja wannan jihar sai mun taimaka mun ceto al'ummar jihar zamfara daga halin kakwadika da suke ciki da ina Allah wannan jihar duk sun kusa yana gabi da garin ba sai ya jagorance mu in Allah ya zo kuncin da suka cikin na rashin tsaro ba ka da kwanci hankali a gidanka ba ka da kwanci hankali a hanya ga dai abubuwa da sun tabarbare biyan mu ba biyan mu suna gidaje ba makaranta don to ka muka ba kasuwannin mu dusa abun takaici abun takaici jiya wajajen karfe ɗaya na dare na zagaya lungu da sako cikin gusau jibge yan sa kai da bindigogi ba don kowa ba wai don ga al'umma jihar zamfara su yi zaɓen zagobannin su wai don ga al'umma jihar zamfara su yi to abin takaici mutanen da ya kamata a ce an kai na duka domin yaki da 'yan ta'adda dawo shi kan mulki ina kira gare ku ku kasance masu bin doka da oda ku kasance masu zaman lahiya ku kawo zaman lahiya a wannan jihar zamfara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala